من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مولنا رانا ثلاثة عشرين جوات رمضان ألف دريه إلى ثلاثين لترى wace sai daidai da biyar ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani wato suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi da tabbin jawa babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke jihar kaduna najeriya a jiya mun kwana akan aya ta ɗari da uku wato a cikin abin wannan sura ta suratu yunus ayar da ta mana bayanin cewa taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zai saukawa muminai zai wa annabawa sai dai ya zanto kawai momin yi gajen haƙuri amma addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba za a murkushe shi ba duk yadda kaidin masu kaidi ya kai duk yadda sharrin masu sharri ya kai ba za su iya murkushe hasken Allah ba shine addinin musulunci ويو ان شاء الله زامو تاشي اكن آية تتبيد هدو اتكين وانن قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين تو الله سبحانه وتعالى كدوب أسلوب إرنا القرآن آلي آلي جيري جيري دكي دكي الله سبحانه وتعالى ya mana bayanin ba dai wata rai da za ta yi imani idan ba da yardan Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan ya mana bayanin ya jawo hankalin waɗannan mushrikai kace da su su kalli abin da ke sama da ƙasa mana na halitta su duba sama da wanda ya halicce ta su duba ƙawar da ke cikin sammai sannan su duba cikin ƙasa su duba aurinta su duba kuma yadda take fitar da kayayyaki na zinari da zinari da azurfa da sauransu idan wannan abu dukka gaba ɗaya bai amfanar da su ba to ku sani cewa ayoyi ma'ana dalilai da hujjoji da annabawa waɗanda suka zo ba za su iya amfanar da mutanen da ba su yi shirin an san imani ba to Allah subhanahu wata'ala sai mana bayanin babu abin da ya rage sai guda ɗaya shine saukar azaba tun da aya ba ta yi amfani ba mu'jiza ba ta yi amfani ba annabawa kansu da suka zo ba sun kisar amma kuma saƙonsu bai amfanar ba bai sa an yi imani ba to kaga babu abin da ya rage idan ba ainihin a halakar da waɗannan mutane ba sannan su sani idan azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta tashi sauka to wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ne zai tsira a don haka anan sai ce qul annabi ka ce da su ya ayyuhan nas ya ku taron mutane in kuntum fi shakkin min dini idan kun kasance cikin tantama da shakku da ɗari-ɗari a cikin addini na ko kuma game da addini na fala a'budu allazi ta'buduna min dunillah ni a matsayina na manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko zuwa gare ku ba zan bauci wani ba koma bayan Allah wanda ku kuke bautawa ba walakin sai dai a'budu Allah allazi yatawaffakum ni zan bauci Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne zai kashe ku kamar yadda ya raya ku wa umirtu an akuna minal muminai, ni ko an umurce ni in kasance daga cikin mu'minai ire-iren waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa yakan ja hankalin mushrikai amma kamar yadda ya faɗa wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun wato da ayoyi da manzanni ba za su amfanar ga mutanen da ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ba in ka koma can cikin bakara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin idan kuna shakku cikin abin da muka sauka to duk waɗanda za ku iya tarawa koma bayan Allah subhanahu wataala ku je ku kira su mu gani ko suna iya tsinana muku wani abu sannan idan ka koma cikin hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum in kuna shakku cewa Allah subhanahu zai tashe ku bayan kun mutu to ku tuna halittan ku kun kasance daga turbaya sannan kuka koma cikin ruwan halitta maniyin namiji da mace sannan kuka koma gudan jini baya ga wannan kuka koma gudan tsoka gashi nan tsari tsari Allah subhanahu wataala yake bayani idan ku za ku yi shakku cikin abubuwan da ni na kawo to ku sani ni ba zan yi shakka ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin shi yasa sa'id ibn yake cewa radiyallahu an cikin abin da ya iso mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi shakku ba bai kuma tambaya ba domin baya yiwuwa ga annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko a ce kuma yana shakku cikin abin da Allah ya aiko shi da shi don haka idan kuna shakku cikin abin da na zo da shi ni fa ku sani ba zan bauci abinda kuke bautawa ba na gumaka da duwatsu da sauran abubuwa waɗanda ba su ji ba su gani ba su iya amfanarwa ba su iya cutarwa sannan ba za su iya mallakar rayuwa ko kisa ko tadawa ba amma zan bauci Allah subhanahu ta'ala wanda ne zai kashe ku ni ko an umurce ni in kasance daga cikin mu'minai نعم وأن أقم وأن أقم وجهك Hanifan حنيفا ولا تكونن kunna minal mushrikin to wato har kullum ba wai shiga cikin abu ba tabbatuwa a kansa shi sa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya daure ko da yayi karanci wato duk abin da mutum zai dawwama a kansa yana yi Allah subhanahu ta'ala yana marabtan wannan aiki yana madalla da wannan aiki kuma yana gode ma mai yin wannan aiki kuma yana ƙara masa girman lada ko da ko aikin ba shi da yawa amma aikin da za a fara ya zanto an barsa to wannan bai cika soyuwa a wurin Allah ba subhanahu ta'ala shi yasa anan yake cewa wa an aqim wajhaka lid dini hanifa sannan kuma ka tsaida fuskarka zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala kana mai karkata daga dukkanin addinai na ƙarya zuwa ga addinin gaskiya shine musulunci wala takunanna minal mushrikeen karka yadda ka kasance daga cikin mushrikai in ka duba ayoyi duka gaba daya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a lokacin da mutanansa wato suka yi jayayya da shi aka cewa ajahu qaumo qala atu'ajjuni billahi wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bi wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilma ala Allah tawakkalna har zuwa ƙarshen ayoyi sannan idan ka koma shan karkata din daga dukkanin karya zuwa gaskiya annabi Ibrahim abin da ya tabbata akan sa kenan ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba bai kasance akan addinin wato kiristanci ba ya kasance mai karkata ne daga dukkanin addinin ƙarya zuwa ga addinin gaskiya sannan dukkanin mutane gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala sai faɗi cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umurci mutane ba face su bauci Allah subhanahu wata'ala suna masu karkata daga dukkanin wani addini na ƙarya zuwa ga addinin gaskiya a don haka annabi Ibrahim Allah subhanahu wata'ala sau da yawa ya yabe shi wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun da mu da ku wani hanya ce ta fi dacewa da aminci da kuma samun tsira in kun kasance ko mutane ne masu masu sani a don haka tabbatuwa akan al'amari wato shine ainihin abin da Allah subhanahu Ta'ala yake so shi yasa ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim kawai ayyuka wato da cikamakin su ake lura akan mai mutum ya tafi saboda don ka zo ka yi musulunci ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji ya zama na cewa Allah ya mana tsari wato a inda ka faro baka kare a mafara ba to Allah ya tsare karshe bai kyau ba shi yasa ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala yake umurtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tsayuwa falidhalika fad'u wastaqim kama umirt ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير أكسك ديديتك أيوب can sama in ka koma falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir ka kira mutane sannan ka tsayu akan abin da kake a kansa na musulunci sannan musulmai gaba ɗaya Allah Subhana wa ta'ala ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun duk waɗanda suka yi imani sannan suka tsayu akan wannan imanin a lokacin da za su mutu mala'iku suna kaiwa suna sakkowa za su sakko zuwa gare su ce kada ku yi bakin ciki a lokacin mutuwa kar ku yi baƙin ciki lokacin rabuwa da iyali sannan ba za ku samu tsoro ba ranar alkiyama la yahzunuhumul faza'ul akbar wa humul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun suna musu bishara me yasa suke musu bishara saboda sun tabbata sun tsayu akan addinin musulunci wato shine kuma yardajjen addini a wurin Allah subhanahu wataala in ka koma ƙasa kaɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce kira mutane zuwa ga haka qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku tsayu zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ku nemi gafararsa sannan in ka zoba kai kasa can innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun duk waɗanda suka ce sun yi imani sannan suka tsayu akan imanin ba ka da wani tararrabi ko zulumi ko fargaba a nan rayuwarka ta duniya ba za ka yi bakin ciki ba ran alkiyama a lokacin da mutane suke bakin ciki amma abin tambaya a nan shin mun tsayu din mun daidaita ya tabbata a cikin hadisi wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ƙulle fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak ka gaya mani wata magana guda ɗaya raktak a cikin musulunci ba zan tambayi wani mutum ba bayanka kawai in na rike wannan kalma ta ishe ni rayu a duniya har in koma ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya faɗi magana yar gajera amma kuma mai girman ma'ana yace qul amantu billah thumma ka kace na yi imani da Allah ba kuma imanin kaɗai ba sannan sai ka tsayu da aiki Ke sa annabi Musa da Haruna ai kaga a lokacin da aka anshi addu'an su qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun an anshi addu'an kusan nan bayan an ansa to yanzu ku tsayu akan aikin da kuka faro a kansa shi yasa wani mai iya magana yake cewa khalilayya qatta'ul fayafi ilal al-hima kafirun walakin wasiluna Khalilu. sau da yawa akan yi ayari a zo a kama hanya za a yi tafiya misali ana iya fita mutum hamsin ana iya fita saba'in ana iya fita casa'in za a dimfaru wani wuri to amma kuma idan ka rairaye ka koma ka koma sai ka ga waɗanda za su cimma buri su isa su dangana 'yan tsirarru wasu an baro su a hanya wani ya gaza ba zai iya ba wani ya ga tafiyan kai shi ya gaza wani ya ga a'a ya tafiyan nan yaushe za isa to in ana ta jiya ana janyewa ana janyewa sai kaga waɗanda za su cimma burin yan tsiraru ne in suka tashi suna hira sun ce kai kaga da fa da wane da wane da wane muka zo wane shi tun ma yana zuwa ya gaza ya koma wani sai da ya zo rabin hanya ya gaba zai iya ba wani sai da ya kusa da ya yi haƙuri da ya cimma hanya ya gaza yanzu ka mu da muka yi haƙuri ga mu a lokacin da na tafi misira na dawo sai wani wanda muka ta fama da shi lokacin karatu tare muka yi wasan ƙasa tare muke fita mu je mu dawo ce kai ka ga ni ma da na tsaya yadda ka tsayu ni ma da na zama irin ka na je misira to kaga nadama ce ba a so a kasance nadama lokacin da za su yi amfani ba don haka istiqama wahala abin da yasa mutane suke cikin wahala a yau ba su da istiqama sun ki tsayuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya dogara ya tsayu da shi ga Allah subhanahu wataala to ba shi da wani sauran tsoro a duniya ba kuma zai samu bakin ciki a lahira ba to in kokari kana cikin tsoro a cikin duniya sannan kuma lahirar da ka je ba bare a ce ga abin da ka cimma ko kuma ga abin da zaka gani tsoro idan ya fitine ka a nan duniya to lalle ka sani cewa ka rabu da Allah subhanahu wataala an rabu da Allah shine halin da ake ciki a yau mu sau da yawa na kan faɗa mukan ce muna son adalai mu ba adalai ba mu mukan so mutum ne mai gaskiya mu ba mu da gaskiya ba haka bane mukan so abubuwa a yi mana adalci kuma mu ba adilai bane shi yasa muke fadawa cikin wahala zuciyar tamu bata cika kyau ba saboda babu istiqama tsayuwan nan da ake nema a yi babu ka duba ka ga sahabbai radiyallahu anhu idan bacin wannan istiqamar tsayuwa da ake magana din nan sun tsayu addinin nan fada bai kawo nan ba da ba zai kawo ba wani za ka ga mahaifin shi ne mahaifinsa ne amma saboda addini ya raba sai ya kashe shi kamar irin abu bayar bin jara amir bin jara radiyallahu anhu mahaifinsa ne jara din nan amma saboda musulunci ya raba su kawai ya luma masa takobi shikenan ya ba ku kira nan da nan kuma aya ta sauka sai ya bi wannan aiki nasa da ya aikata wani kuma za ka ga dan uwansa ne tare suka taso amma me zai faru sai kaga saboda addini ya raba su ya gwammace su raba jiha kawai ya kashe shi halayya lahira amma shi mu muna iya wannan kana iya ganin mutum yana iya sai da addinin nasa da ahalin addinin nasa ma akan wata ɗan kwandala da zai samu bai dame shi to shi yasa ake cikin wahala da fitina amma a lokacin da aka ce an yi imani imani kadai babu aiki ba zai sa ka tsallake ba saboda duka ayoyi idan ka duba innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wadda illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun ko falahum ajrun ghairu mamnun duka an same su to in dai babu istiqama ba imani za a ne kawai a cin da ai dama sai a koma ana tunanin yaya yaya kuma wahala mu ne muka sababa ta saboda aya ta ce wa an aqim ka tsayu ka tsayu ka bi Allah subhanahu wataala sau da ma ma'anar tsayuwa abinda yazo ka aiwatar abinda aka hane ka da shi karbar shi na ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك idan. من الظالمين الله سبحانه ce tsayuwar da ake nema ka tsayu a kanta kuma saboda ita wala tad'u min kar ka kira wani Allah subhanahu wata'ala ma la yanfa'u abinda ba zai iya amfanar da kai ba wala yadurru kuma ba zai iya cutar da kai ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير كرك كرا ولي الله سبحانه وتعالى وأنت بعد إيه أنفانا تكيبا بعد إيه شوتا تكيبا فإن فعلت idan ko ka aikata haka ɗin ka kirayi wani Allah subhanahu wata'ala fa innaka idan min adh-dhalimin to kai yanzu haka ka kasance daga cikin azzalimai zalunci anan abinda ake nufi da shi shine shirka saboda zalunci yakan zo da ma'anan shirka a cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yana cewa can Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار zalunci abin da ake nufi da shi anan shine shirka annabi ibrahim a wannan aya da yake cewa fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun shin wace hanya ce tafi dacewa da samun aminci in kun kasance mutane ne masana Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi ansa ya basu alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kaga waɗanda suka yi imani ba su gwama imanin su da shirka ba domin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya sai sahabbai hankalin su ya tashi suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yadlim nafsa wane ne cikin mu wanda bai zalunci kansa ba annabi ce a a ba wannan zaluncin ake nufi ba abinda ake nufi da zalunci shine shirka karka kira wani Allah subhanahu wataala sannan idan ka koma cikin wasiyar Luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun karka yi shirka da Allah subhanahu wataala lallai shirka zalunci ne mai girma ashe abin da ake nufi anan wato shine zalunci wala tad'u ma Allah ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un karka kira wani Allah subhanahu wataala amma idan ka koma zaka ga wanda zai iya tsallake wannan sirati sai mutane saboda Allah subhanahu wataala ya ce وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون da yawa in zaka bi zaka yi wa mutane da yawa biyayya daga cikin mutanen ƙasa za su ɓadda kai ne daga barin hanyar Allah subhanahu saboda ba komai suke bi ba face zato da harsace sannan kuma can idan ka koma Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su yin imani tsantsa da Allah face suna hada shi da wani shi yasa muke wahala domin idan kace ina musulman suke za a ci maka ga musulmai ina mu'minan ga mu'minai misali in an same su to amma in zaka bi aikin kowa da kowa sai kaga a cikin ɗari waɗanda za su sha kaso biyar ne amma casa'in da biyar aikinsu ba tsabtatacce ba ne saboda ana tsalle-tsalle ana haɗe-haɗe saboda daga cikin musulmai a yau yadda na faɗa zan lalata akwai wanda ɗan goron tari ya yi mai ƙarfi sai ya je an duba a gane menene dalilin wannan tari bai yarda da Allah ba wata wataala akwai wanda in malam ce da shi a'a hanyar har yanzu taurari na gidan bakwai ka bari tukuna ka yi shirin tafiya ce eh to taurari na gidan bakwai hanyar nan wato babu clarity a hanya ma'ana babu sararin tafiya a yanzu ka bari sai tauraro ya fada gidan tara idan ali zai yiwu kar ka fita nan da kwana bakwai ba zai fita ba kuma har je na bugun ya ce ni din nan malami na wallahi ba fa malamin sunna wanda zai ce da kai wai a'a Allah ga abin da ya ce annabi ga abin da yana ba a'a malaminsa abin da yake nufi mai bugun ƙasa ya gaya masa yadda ba a yake ai ni wallahi in duk abin da zai sa ni ba zan tsallake ba malam shi ta ka ganna zaune lafiya ka ga babu tauhidi ya tafi ba mazan mu ba ba matan ba ba malaman mu ba yan siyasa da ba karka yi maganar su illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya marhamu saboda kullun aikin kenan ta halal ta haram abun ya wuce yanzu wato an shiga wani yanayi na tsaki kamar da wani aboki na ke bani labari wani ne ya tafi neman kujera sai shi kenan sai malamin ya daga qur'ani ya hau ya bude ya ce hau daga sai ya ga tsoro ya kama shi sai a menene na tashi hankali a ciki ka hau ka taka ba kujera kake so ba to za a yi maka abin da yake in dai kujera ce ka ci kujera kawai sai ya gade bai natsu ba dan shi da dan sauran imani da tare da shi sai ya ce to kaga da wane da wane da wane dokunan suke zuwa muke wannan harkar duk sun zo an musu irin wannan aiki sai da suka hau qur'anin nan suka yi kaza suka yi kaza to amma tunda abin ya maka girma na naga matsoraci ne kai yanzu ka je ka nemi sahihin mutum bawan Allah wanda ka san ba shi da aiki sai bin Allah bai taba zina ba bai taba shan giya ba bai da aiki kullun sai dai ina ka fito masallaci ina za ka masallaci ka sai da za ka yi a yanka shi idan aka yanka shi ka ɗauko mani hantarsa zan rubuta maka wani sakandami ka gasa ko ka soya ko ka toya ka ci in dai wannan kujerar ne shekara dubu annabi da zai kawo kujerar wannan duka yana faruwa a cikin al'umma kuma za ka gansu a tsawon gaba sahu na biyu na uku ana nan wai musulmai to duka in ka bibi ayyukan mutane kaso biyar su ne masu tsantsan tauhidi wanda suka bi Allah subhanahu ta'ala amma sa da biyar sai ka samu ana ta tsalle tsalle a tsallo can a tsallo ko ko ga mutum dan kasuwa ne sai a bashi wani abu a ce kawai tafi tsakiyar kasuwa yayi tumbur zigirir tsakar dare zai wanka in dai customers ne to kada ma ya damu kawai kuma haka din zashi za a ce ko da ka ga wani karkar masa magana amma ka tabbata dai kafafun sun dauke in sun dauke din ka shiga tsakiyar kasuwa ka yi tsirara kai wanka ko kuma a bashi dan mutum mutumi dan mutum mutumin nan ko kuma zobe wanda za a ce da shi wannan ya shiga wani babi na sihiri na tsari za a ce da shi zobe ne za a baka ka dinga sawa idan ka tunkari tafiya ka ga zoben yana haske za ka hau jirgi to ka canza bukin jirgin nan zai tsira in kuma mota ce kake tafiya kaga zoben na ta maka wal wal to yana alamin ɗinka yana baka sako cewa hanyar nan ba ta da kyau kai suspendin tafiyar nan ka aje ta kuma karanta karka yi kafara cikin musulmi a kowace suke banda wanda za a ce daina juma'a banda wanda za a ce daina la'asar sai ya gaya maka shi ya fi shekara sha biyar baya yin la'asar amma sauran salloli ya kai amma dai la'asar ɗin ita ce aljanu suke so to ayyukan mutane kenan shi yasa aka ce da annabi alaihi salatu wasalam wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa yadurruk kar ka kira wani Allah wanda ba zai iya amfanar da kai ba ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta in ko ka aikata wannan fa innaka idan min adh-dhalimin to hakika ka kasance daga cikin azzalimai sune mushrikai in ka koma yanzu bangaren abin da ya shafi matan aure da 'yan mata abin ya kazanta akwai wanda ya zo ke bani labari ya ce ya je ya binciko wani malami sai ya zo ya kama hanya yana cikin tafiya za shi wurinsa shi yana so ya tabbatar da maganar da aka gaya masa haka ne malamin an ce idan mace ka zo wai da sunan tana neman aure ko ko matar auren da take so ta mallaki mijinta to takan zo sai ya kwanta da ita idan ya kwanta da ita to za ta buɗe al'aurarta sai ya yi wani rubutu na alƙur'ani sai ya wanke idan ya wanke tare da ainihin gamayyar nan da suka yi da wannan abin nan dauka ta gamayya sai ya ba ta koma tana sawa mijinta ainihin a cikin abincinsa ko a cikin ruwan sha shikenan ya kama hanya yana tafiya yana tafiya sai ya haɗu da wasu mata sai ya san alaman yadda ya gani wurin malamin za su shikenan sai ya tambaya ya suka ce eh ai irin aikin da yake kenan mu ma yanzu ya mana to ya wanke ne za mu je mu an so abin ai wannan abin ya baka sunan shi sauri, in budurwa ce take neman saurayi to sai da sai da shi in kuma ainihin matar aure ce to haka za ka dinga jin shi kamar rakumi da akala duka irin waɗannan abubuwa a cikin al'umma shi yake faruwa to ta ina ne al'umma za su zauna lafiya an rabi da Allah subhanahu wata'ala an koma fito na fito da Allah shirka gaban mutane haka yanzu zaka koma kai yanzu ka zama kayan da za a farauta wani shi yana kokari ya garkuwa da kai samu kuɗi shi kuma wani a'a wata gaba yake nema shi a ana neman gaban farin mutum ko ko ana neman gaba bakin mutum wanda ba wankan tarwa da baki sosai a samu shi a samu a turmi shi a yanka kamar abu abubuwan da yake faruwa kenan to shi yasa musibu suka yawa duka waɗannan abubuwa na shirka idan mutane suka riƙa to abinda Allah subhanahu wata'ala yace walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrak la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin idan ka kuskura kai shirka wallahi aikin ka zai bace da sannu zaka kasance daga cikin mushrikai sannan can ka duba kaga alƙawari na farko da Allah subhanahu wata'ala ya dauka tsakaninsa da banu Isra'ila shirkan nan kada a yi ta wa id akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah kar ku bauci kowa sai Allah ma'anan magana maganan kar ku yi shirka da Allah subhanahu wataala abubuwa da dama in ka koma cikin wasayal ash wasiyu guda goma da Allah subhanahu wataala ya bani ya baka daga ciki wasiyya ta farko da ya tsoratar da mu ita ita ce shirka qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan idan ka koma can wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. wa bil walidayni ihsana can kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama ambato annabawa yace ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajran illa in huwa illa dhikra lil alamin sama kaɗan in ka koma yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da annabawan nan sun hada Allah da wani cikin bauta to da duk irin abin da suka aikata gaba daya ya kare ya lalace akwai wanda ya taba zuwa ya same ni ya zo yanayinsa bai jin daɗi bai jin dadi yace kai shi yana so mu je wurin malam da matar taki mu je wurin malam matar taki da ya matsa sai ta ce ai akwai wani malami ya kamata je sa suka je suka abin ga abubuwa ya ice ya cinyewa sai ya samu ya shawo kanta da suka zo sai nake masu tambaye ce malam ka gani mutum ne wanda yake da ga yadda Allah ya ne ina da rufin asiri ina da karfin arziki amma yanzu na zama na baya ga dangi sai dangi sun ci masu baya misali komai ya fi barbare dai inda na fuskanta ina da da masu tambayoyi ya kaza ya ya kaza ya kaza ya kaza to cikin abin da malamai suka nuna na cewa akwai sihiri sai na fahimci an masa sihiri sihiri ne yake tattare da shi to yaya za a yi yanzu ka sani cewa sai kai yi dauke ɗauke hankalinsa akan kada ya damu da tunda an gane matsalarsa ba lallai ba ne sai an shi magana zuwa zo a yi wani wuri abin da zai baka mamaki a shi matan da yake masa asiri ba kuma asiri ba tsafi saboda abin an haɗa da jinin al'ada an yi menene ana sa masa a masa zobo a masa kaza kuma ka rantse karka ka fara duk irin abin da zai iya masa na alkhairi ya yi to yaya al'umma za a zauna lafiya kana zaune da mutum amma babu abinci tsakaninka da shi mata na zaune da miji amma kokarinta ta mai da shi kamar misali sa wacce za a dinga da da amawali to dole sai mun koma ga Allah subhanahu wataala za mu samu saukin al'amura idan ba haka ba za mu ta wahalhalu ne kawai mu ta wahalhalu sannan kuma babu abin da zai tabbata sai abin da Allah subhanahu wataala yake so na'am وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ kaji tauhidin da da yawa suka faɗi a cikinsa sai ɗan kaɗan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya datar ya kuma nufe su da alheri yake kuma son su da rama ya tausaya masu Allah subhanahu a can sama yana cewa wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan Allah subhanahu ta'ala ya so ya ga dama ya shafe ka da wata rama da wata falala to babu wanda zai iya ainihin mai da wannan falalar in ko ya so ya juya akalar abin da kana cikin wadata ya jarrabe ka da talauci kana da ainihin rufin asiri yanzu asirinka ya bude da kana da lafiya ya zama na yanzu baka da lafiya da kai kake taimakawa yanzu sai an taimake ka to ba mai iya mai da kai wancan alin na farko sai shi Allah subhanahu wataala قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير duk abinda ka kaga gani yadda yake juyawa Allah subhanahu wata'ala shine yake juya shi da son da nufin sa da yardansa ko da kai abin ya sami ya maka daidai ko bai maka daidai ba shi yasa a can cikin abin nan yake cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd idan Allah subhanahu wata'ala ya bude wa al'umma wata falala da rahama to babu wanda ya kama ta idan ku ya kame rahamar bai sake ta ba babu wanda ya isa ya bude ta shi yasa daga cikin hikimar Allah subhanahu ta'ala kana iya ganin mutum bai son mai son ka ba ma kai ba amma kuma Allah ya rubuta arzikin ka a hannunsa yake ko ya ki kuma arzikin sai ga ya fito ta wurinsa yakan faru haka sannan kana iya ganin mutum na tsananin kaunar ka kuma ya zanto Allah bai rubuta alkhairin ka a gindinsa ba wannan duka nufi ne da Allah subhanahu shi yasa ya tabbata a cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin addu'a da ya karantar da mu a wato du'a'u ibada ba du'a'u mas'ala ba Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi ko kuma zal jadd ana karantawa min kal jadd wato ainihin ƙwazon mai ƙwazo ko ko kuɗi na ma'abuci kuɗi ba zai amfani a wurinka ba ya kai Allah subhanahu wa ta'ala idan ka bada ba wanda ya sai kwaci in ko ka hana babu wanda ya sai bada to me yasa ba za mu gano wannan tawhidin ba yana daga cikin tauhidi na farko cikin tarbiyya imaniya tarbiyyar da ake so mu daura yaran mu akai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma bayan ya ce da shi ya gulamu inni uallimuka kalimat ya kai dan yaro zan karantar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfaz ka kare addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kare lafiyarka zai kare mutuncinka zai kare matsayinka wanda ya takale ka Allah zai tozarta shi in ka koma wani hadisi can man adali waliyan faqad azantuhu bil haq duk mutumin da ya kiyayya da masoyi na to na masa umarnin ya yi shirin yaƙi da ni wane ne yake iyawa babu a ƙarshen hadisi ya ce wa alam ka sani An ummata law istama'at al'umma duk gaba ɗaya da za su taru ala an yanfa'uka bi shay akan su amfanar da kai da wani abu la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba za su iya inana maka wani abu ba face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka wa alam ka sani anna al ummata law istama'at ala an yadurruka bi shay da al umma za su hadu gaba daya akan su shirya maka ni don su mai da kai baya bayan kayi gaba ko su don kafar da kai bayan ka daga ko kuma su daƙi da kwazanka bayan ɗaukaka ba za su iya ba inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rufi'atil aqlam wa jaffatis suf alqaluman da aka rubuta wannan babbakun bakaken an dauke alqaluman takaddun da aka rubuta sun riga sun bushe gaba daya to me yasa zamu gaza gane wannan tauhid kullum kuma zan buga muku misali sai ku yi dariya kullum idan ka samu buɗe innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun in alkhairi ya same ka ba wanda ke jin labarin alkhairin amma in sharri ya same ka sai ka addabi kowa don Allah ya ka da addu'a ka fada cikin bala'i musiba ta same kai wallahi baka san da zaka yi ba to in kuma aka yi addu'a Allah ya kawo alheri shikenan ba ka ji ba za ka koma ka ce wa malam alherin ya samu ana fahimta sannan ni har yanzu na ce ban ga mutumin da ya zo ce malam mai addu'a buɗin da ake mishi an sa mai hannu jifan shi aka yi Allah ya rage samun da yake ban taɓa ga mutum ba yanzu amma ban san ko kai rai. wanda zai ce maka don Allah malam bala'in da yake roƙo kai masa addu'a Allah yayi ya ce maka malam ka roƙa mani Allah ni wallahi jibe ne aka yi kullum malam sai na samu dubu biyar kullum sai na samu dubu biyar wannan jifa ne kamar addu'a Allah ya sa da samun dubu biyar ka taba gani mutumin to amma da zanen jarabawa ta sama ce tashi tsaye ka san bacci kake ana maka shayi, ka san mutane yanzu kaza kaza an daina kiwon mutane an dabbobi yanzu mutane ake kiwo sai ka ji da wasu maganganu irin namu namu to wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah subhanahu wata'ala ya shafe ka da cuta fala kashifa lahu illa babu mai yayi maka wannan cutan sai shi wa in yuridka bi idan ko yake nufin ka da alkhairi alkhairi anan yana iya daukan ma'anan kudi saboda ya zo da ma'anan kudi a cikin alqur'ani Allah subhanahu ta'ala yana cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakum al in taraka khayran al-wasiyyah al anan ma'anansa wato kuɗi kamar da malamai suka fassara sannan a can Allah subhanahu wataala cikin al'adiyya yana cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid shi mutum wato yana tsananin son kuɗi alkhairi anan shine ma'anar kuɗi don haka malamai sun fassara anan wa yuridka bi khairi in Allah ya nufin ka da samun wadata dukiya kuɗi ko kuma wani alheri fala radda li fadli babu wanda ya isa ya mai da wannan falala wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah subhanahu wa ta'ala yakan so ya samar da wannan da wanda ya so daga cikin bayinsa wato yakan shafi da falalarsa wanda ya zo haka kuma rashin falalar ma yakan shafe ta ga wanda ya so daga cikin bayansa wa huwa al-ghafurur rahim amma Allah subhanahu ta'ala mai yawan gafara ne mai kuma jin kai ne shi yasa can cikin zumar in ta koma wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min duni Allah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi tawakkal wa alaihi falyatawakkal almutawakkilun wadanda kuke kira na gumaka na ainihin duwatsu da wasu abubuwa ka tambaye mutanen nan idan Allah ya nufe ni da cuta abinda kuke kira na gumaka suna iya yaye mani cutan a'a idan ko ya rufe ni da alkhairi ya bani abinda kuke bauta na gumaka suna iya kwacewa a'a to ku sani cewa na dogara ga Allah subhanahu wata'ala shine maishina kuma ga Allah duk wani mai dogaro ya kamata ya dogara subhanahu wata'ala قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل to wato waɗannan ayoyi a wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi mutane da irin waɗannan ayoyi ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum ya ku mutane manzo ya zo muku da gaskiya daga Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا dalili hujja ta zo muku ko mutane daga Allah subhanahu wata'ala mun sauko muku da wani haske wanda yake bayananne wani karin kaji ya ce ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un anan sai sake nanatawa saboda sura ta zo karshe an dai ba ku labarin sura ta fara magana akan girman halittar Allah subhanahu wa ta'ala ya nuji sammai wa wallazi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ya fara magana da girman halittar Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi wannan yazo yayi bayanin girman Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya mana wannan bayani yayi mana bayanin yadda mutane za su kasance ran alkiyama za su waye gari suna ƙin juna bayan an yi wannan sai ya kawo mana kissoshin annabawa ya ba mu labarin annabi Nuh ya ya kaya da mutanensa amma a takaice ya ba mu labarin annabi Musa ya ya kare da Fir'auna sannan ya zo ya ba mu labarin ainihin mutanen annabi Yunusa ya ya kare da mutanensa to in duk waɗancan ababe ku mushrikan Qurayshawa bai muku amfani ba to ka sani cewa ayoyi da manzanni ba su amfani ga mutanen da ba su imani ba to amma kuma Allah subhanahu wataala bai bari ba hakan nan sai ya sake kira qul ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ana dada muku gargadi qadija'akumul haqqu min rabbikum haqiqa gaskiya ta zo muku daga mahallincinku subhanahu wataala gaskiya ita ce alqur'ani gaskiya ita ce musulunci gaskiya ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa mutumin da ya shiryu fa innama yantadi li nafsi wannan mutumin ya shiryu ne don kansa domin shiryuwar ka kai ba za ta amfani wani ka ba kana batakka kuma ba za ta cutar da wani ba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun can sama in kawo ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum ila Allah marji'ukum jami'a in dai ka shiryu to shikenan batan mai bata Allah subhanahu wataala ce ba za ta fitar da kai ba don haka duk mutumin da ya shiryu ya shiryu ne dan kansa muna fahimta in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha thumma ila rabbikum turja'un kowa zai koma zai ji za a ce kan balas ku ta aiki ne wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun a ta aiki a ta aiki za a zo sai akwai ran da za a check and balance a don haka wanda ya ga dama ya shiryu ya shiryu ne don kansa wa in yastanisu yugathu bima'in can ciki abin a cikin a cikin kahf wanda ya bace kuma a sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wanda ya ga dama ya shiryu dan kansa ne wanda kuma yace ba zai shiryu din ba ma wannan dan kansa ne wa man dalla don mutumin da ya bace kuma to fa inna ma yadillu alaiha to kawai yana bace ina yana bace makansa ne ba wani ya bata ba ya bace makansa ne kamar yadda Allah ta yake cewa wato inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura can kuma yace wa hadainahu najdain Allah ya maka bayanin hanyoyi guda biyu tariqal khairi wash shar hanyar alkhairi da kuma hanyar sharri don haka wanda ya ga dama ya shiryu kansa zai ci gajiya kansa zai mora wanda ya bace kansa dan kansa ya bace domin uquba da fitina a kansa za ta kare wa ma ana alaikum bi wakil ni ba a daura ni ba in zanto wakili mai kula da ayyukan ku ba mai tursasa ku akan imani ba ni ba aiki na bane wannan in alaika illa albala nawa kawai in isar kuma na isar to wanda ya ga dama ya shiryu wanda kuma bai ga dama ba in ya bace to shi dan kanshi ya bace na واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله سبحانه وتعالى يتقى بدباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقولي yace wattabi ma yuha ilayka wasbir kabi abinda aka yi maka wahayi da shi ka rike sa wasbir ka yi hakuri hatta yahkum Allah har sai Allah subhanahu wata'ala ya yi hukunci tsakaninka da su wa huwa khairul hakimin Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairi masu hukunci idan ya yi hukunci sura ta kai ibnu zaid rahmatullahi alayhi kamar da ibnu jarir at-tabari ya rawaito rahmatullahi alayhi ma yace wannan aya mansukha an kankare hukuncinta bi ayatil jihadi was sayf da ayar jihadi da kuma takobi saboda Allah subhanahu wata'ala anan ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yi haƙuri har Allah ya hukunci sai ce a wannan haƙurin an riga an janye sa an umurce sa da yaƙi matuƙar an takale shi fa idan salaka al-ashhur al-hurm faqtulul mushrikeena haythu wajadtuhum wa quduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم شانكم يكي تشوى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة su samu tsauri da kaushi daga cikin ku musulmai can kuma yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffa kama yuqatilunakum kaffa suka ce da waɗannan ayoyi an kankara magana yi haƙuri an kankara magana saurara saboda waɗancan ayoyi sun zo sun yi umarni da aka jihadi in firu khifafan wa tiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ayoyi da dama waɗanda suka yi bayani akan jihadi akan tsayuwa akan karabka ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fadbutu wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ما كان وي أسورا ركوع ساهر دا ابن زيد يقول با ونن سورا راوا با مغانا ساهر داوا don haka wannan hukuncin aya ya ce a wurina an kankare ta sura ta zo ƙarshe lokaci kuma ya yi daidai ya riske mu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arabai zuwa gobe za mu ci gaba insha Allah da sura ta goma sha ɗaya wato ita ce sura ta hudu akwai tambayoyi da suka zo kafin tambayoyin akwai baiwar Allah da ta kawo ƙur'anai guda biyar a haɗaka ita da mijinta ta ce tana neman addu'a wurin 'yan uwa musulmi ba su da lafiya a sa cikin addu'a Allah ya yi musu abin da ya dame su sannan a kota baiwa Allah ta aiko da turmin atamfa ta ce a baiwa marayu muna fata Allah subhanahu wata'ala ya saka mata da kai akwai tambayoyi kamar haka ya tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin tambaya ta malam ita ce muna sallar tarawihi ne bayan mun yi raka'a ta biyu sai limamin a maimakon ya yi zaman tahiya sai ya yi mantuwa ya miki. shin malam zai dawo ya yi tahiya ne koko sannan bayan ya idar da sallar ƙabliya zai yi koko bariya so duka wato yana iyawa abinda yake iyawa idan ya raka abin maimakon ya zauna sai ya wuce zai dawo in ya dawo ya zauna to kaga tashin nan da ya zama kari ba adiya zai yi kuma zai mata kabar bari guda biyar idan ko ya zarce to zai yi sallama a raka'a ta uku wannan ta yi kama da ɗaya daga cikin sigogin shafa'i da wucirin da annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ya dawo ɗin shine yafi ainihin dacewa mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara mana lafiya amin Allah ya ji kan magabata malam a taya mu da addu'a Allah ya sa director na physical training school depot Nigerian army su kira mu saboda mun yi jarabawa to amma da yawan mu masu wanke damtse ne da kallon alkibla shi kuma kasantuwan haka da ya gani sai ya ƙi approving wannan ainihin wato ya ƙi kira mu don haka muna nema a sanya mu cikin addu'a da muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku ya daura ku a kansa kuma ya ba ku dacewa kuma idan kun dace ku sa ku amfani musulmai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ƙara maka ilimi mai amfani ya sa ka gama da duniya lafiya malam mutum ne ya ta da sallah ya karanta fatiha zai yi bismillah kafin ya shiga wata sura malam shin wannan bismillah ta halatta to ainihin malamai sun saba a cikin yin bismillah da rashin yin ta imam shafi'i rahimahullah ya ce ana yin bismillah a fatiha saboda bismillah ya ce aya ce wato daga cikin fatiha guda bakwai ɗin nan amma sauran a'imma suka ce ainihin ba a yi amma sahihan hadisi masu rinjaye wanda suka fi rinjaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah abubakar yayi a bayansa sannan umar a bayan abubakar sannan usman a bayan abin nan umar sannan aliyu a bayan usman radiyallahu anhu rawin yace duk ban ji suna yin basmala ba don haka kun ga ainihin wato barinsa shine wa in kana a maliki akwai kaule guda hudu an ce makaruhi ne an ce mustahabba ne an ce haramun ne an ce jaiza ce to wato barinsa din da ya tunda zahirin hadisi yayi karfi akan ba a yi to barinsa din nan shine yafi karfi Mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya kuma ya kare ka daga sharrin makiya don Allah malam menene hukuncin da mutane suke cewa Allah ya yi duniya da lahira don manzon Allah sun salla sannan mala ina son ƙarin bayani dangane da maganar da mutane ke cewa ɗan adam ba a gama mai halitta har sai sanda ya mutu da fatan malam zai sha lafiya to abinda ake nufi da ɗan adam ba a gama masa halitta sai ya mutu domin kaga zaka ga wani ai lafiya kalau aka halicce shi amma dalili sai ya sa ga ya zama gurbu ko ya nakasa ko ya rasa idanu shine ma'anar abin da ake nufi da dan adam ba a gama masa halitta har sai ya mutu sannan maganan cewa duniya da lahira a to an yi ta ne dan manzon sallam to wannan magana ba ta da asali amma matsayin annabi alaihi salatu wassalam a wurin Allah subhanahu wataala babu wanda ya san wannan matsayi sai shi Allah kansa subhanahu wataala amma wancan magana ba ta da asali ina fata mun fahimta abinda muka karanta daidai muna fata Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan fitintunu da suka addabe mu Allah ka mana maganin su abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana Allah ka shirya fandararrun matasan mu fandararrun yan mata daga cikinmu mu waɗanda suka fandare suka shiga wani yanayin Allah ka shirye su wannan shaye-shaye da ake yi musamman a arewacin ƙasar nan da wasu wurare na garurukan musulmai Allah ka kawo mana ƙarshen sa abin da yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganin sa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa kuma Allah ka huwace mana waɗanda tsanani yawa yawa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa wa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su shiryayyu ƴaƴaye waɗanda za su taimake su a duniya su musu addu'a bayan sun tafi Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai shugaban ƙasar nan namu Allah ka kare shi da lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan bin daidai Allah kar ka bar shi da dabararsa Allah ka taimake shi da taimakonka waɗanda suke ma gwamnatin nan nasu zagon ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba za su shiri ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya dame mu Allah ka dame sa don mutumin da ya nemi al'amuran musu lalace in zai shiri Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka kashe mu cikin mu'minai ibadar nan da muke yi Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yi daga wuta zuwa aljanna ya Allah ka ba mu tabbatuwa ka sanya ƙarshen kalmar mu ta kasance la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka a cikin dukiyoyinsu marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta effective through